قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء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 wani muna gode ma Allah ubangiji madaukacin sarki wanda da sunsa ya samu ka samu kanmu yau a wannan kasa mai albarka wanda ke cikin northern region a bangaren saf cikin kasar ghana kasa mai tarihi wanda ya fidda jigajigan malamai unguwa da ake ce mata bandai yau ranar atani daren talata kenan kusan ban manta ba tunda muna daren talata yau kusan watan sha'ban mun shiga kwana goma sha biyar kenan ashe mu da azumi yau sauran mu sati biyu ko kasa ga haka wannan babban baiwa ne ubangijin allah ya sa ka dace da haka abin da ya kawo mu a wannan ziyara mai albarka wanda ya daidai kuma da wata na uku wanda aka yi mata suna march yau ita matana kwana shida shekara dubu biyu da ashirin da uku mun kawo ziyarar limaminmu ne bangaren ta'aziyyansa kakanmu malami da ya karantar da malamai da suka karantar da mu wanda ubangijin allah ya kiraye sa zuwa gidan gaskiya irin tausayawa da ya tausaya ma 'ya'yansa da jikokinsa a wannan unguwa hali ya shafi mummuna nisa da labari ya kai mu game da ubangijin allah ya kiraye sa shi zama wajibi mu ma mu zo mu taya wannan babban gida abinda ubangijin allah ya sa ya same su wanda har ya shafi musulmai duka baki daya a mu wanda muka samu kanmu a ciki bisa kan haka muna addu'a muna cewa ubangijin allah ya sa liman ya je a sa'a allah sa duk abin da ya aikata na alkhairi ya gansa cikin mizanin ayyukansa na alkhairi allah masa haka karshen tikatik shine mutum ya samu gidan aljanna to allah da mu da shi duka ka hada mu gidan aljanna kuma aljanna ba ka samunta shi kayi kwan babu a bi mana shi kayi mutuwa kuma shi mutuwa ta'addadat asbabuhu wa huwa wahidu ya bambanta sabubansa da hanyoyi da ake bi ake zuwa wurin Allah amma mutuwan dai kowane irin mutuwa kai duka daya ne shi dai bambanci na wurin wayanda suka yadda da Allah mutum su akwai sassauci bisa kan wayanda ba su yadda da ubangijin Allah ba don ma'aikin alaihi salatu Salam ya ce mana inna lil mauti la sakarat mutuwa yana da makadi daban-daban wahalhalu wanda mutum za ka bi kai sa'an nan ka kai zuwa ga ubangijin Allah madaukacin sarki to Allah ka samu mun tashi tafiya mu yi mutuwa irin na muminai Allah ka yi mana baiwan aljanna al'ummar musulmi masu albarka na wannan kasa ta bandai muna muku addu'a ubangijin allah ya zauna da ku lafiya allah kara muku aminci ya ba ku wadata na gari wanda ya kunshi halali ya nisantar da ku ga barin haramu ina gaida na'ibi wanda ya mana talbo a wannan marance mai albarka allah ya kara ma rayuwarsa albarka ya kuma zo wannan mazauni tare da mu shi ya bude mana faje to allah ya kara ma ilminsa albarka kamar da nake gode ma malam musa da malam yusuf da sauran malamai da suka ainihin tarbe mu muka kai ziyara wannan yammaci ko yau a gidan liman allah saka ma dukansu haka ba zan manta da wanda ya mana masauki a wannan kasa mai albarka banda ya ubangijin allah ya saka masa ko da yake muna da labari ba shi ya yi hanya to allah ya dawo da shi lafiya yana mai riban tafiya haka iyaye da suke mana abinci wanda ba wanda bai yi santi ba a wurin cin abincin to ubangijin allah ya saka ma hannu da ya abincin albarka sa'annan kuma kudi da aka fitar ubangijin allah ya albarka allah sa duk aiki da kuke duka ga musulunci rabo ne na aljanna wannan zama ubangijin allah ya sa mu ganta haka cikin gidan aljanna ya kiyamu ga wuta shakka babu babban abin da kowa ke tsoro shine wutan jahannama kuma abin sauro ne domin mafi karancin wanda azabansa bai da yawa a can jahannama shine mutumin da za a sa shi cikin jahannama takalminsa da wuta aka yi shi sa yana koninsa ne daga tafin kafa yana jin shi hal cikin bulgun kansa aka kuma masa hula irin haka aka kuma masa riga irin haka na wuta to wannan azabansa kenan shi yana ga kaman ba wanda ke shan azaba cikin jahannama ya kai shi kuma cikin jahannama duka shine wanda bai shan azaba ashe a jahannama abin a ji tsoronta ne Allah ka kiya mana shigan jahannama riwaya ya zo wurin ma'aiki alaihi salatu wassalam yana ce mana da ce za fito da shi wannan mutumin na lower rankin in jahannama wanda Allah ya rage masa azaba da ce za a fito da shi cikin jahannama a kawo shi cikin volcano wutan da ke cikin tuddai irin kasan amurka kamar su california a je a saka shi cikin wannan wutan wai da ya yi kwana ciki shekara dubu daya yana futawa game da wutan jahannama da ya sha shi rana daya shi wutan jahannama ba duk hanyar da za ka bi ka nisanta gabar wuta ya kai danwana ya kai hajiya ya kai mamana ya kai kanuwana ina rokan ki ki kokari ki nisanta gaban wuta amma ka iya wutan duniya bayan matan ka ta gama abinci kudukanunka ka saka karkashin kurfotun haka minti dai baka ji komi ba to kaka ji surun jahannama amma in baka iyawa ta ya kamata ka canza da yake yau rana ne da iyaye an je kasuwa daban-daban da mu da wasu ne daga can kasan damba kuma ana cikin kasuwanci gobe ma wata rana ne cikin kwanukan aiki zan je da mu kai saye in ba ku sako da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya anin neme kaima ubangijin allah madaukacin sarki su ne ayoyi da na karanta don sun kunshi tauhidi in tauhidi ya saya to mutane mun kare lafiya amma tauhidi bai kyau ba to gaskiya ba za mu kare lafiya gaban allah ba annabi ibrahim kamar da ya zo cikin ƙur'ani na karanta dazu وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا النبي الله إبراهيم يكرا الله shine addu'an da ya yi ma ubangijin Allah ubangiji ya karba masa shi Allah ya zuba shi cikin alkur'ani ya ce ma annabi Muhammad sallallahu ya kai manzo alaihi salatu wassalam yi kokari ka gaya ma mutaninka abin da ya gudana tsakanina da annabi ibrahim don ya zama musu izina da abin ganowa ya so su koma baya su rage ko su bari rakiyar shaidan don su riki annabawa da malaman kwarai ya so su kare lafiya in kiyama ta yi shi ne allah ce ma annabin allah muhammad sallallahu ka tuna ma mutanenka wa ka tuna ma mutanenka a yayin nan da ibrahim ai annabi ibrahim qala ce rabbi ya allah ay ya ubangiji wanda ina ci kai ne ina sha kai ne ina yi ciwo kai ne ina samu lafiya kai ne ina ci gaba duniya kai ne ina koma baya kai ne ina samu ilimi kai ne in ban zan samu ilimi ba kai ne ina samu sarauta ma kai ne in ban samu sarauta ba kai ne ya sai ce rabbi ubangiji na ci da muke ci sha da muke sha ba kokarinmu ba ne duka aikin allah ne ta shi sa ubangijin allah yake ba mu labari magana masu kyau wanda annabi ibrahim ya yi su a lokacin da yake kiran allah ya ce ma Allah rabbi Allah, hadhal balada ya Allah ka sanya wannan kasa wani kasa ke nufi kasar makka alalin ba dan makka bane a can kasar iraki aka haife shi can arewacin amma da Allah ya aje shurin da annabcinsa bayan Allah masa haihuwa shekara dari da wani bimana ya sufa in ba yana ba annabe ba da sai mu ce ya yanke kaunan haihuwa don irin waɗannan shekaru ba haihuwa shi ganin daman Allah ya sa Allah ya ba annabi Ibrahim ya'a ya fara da annabi Ismail a karkashin amaryan shi ba uwar gida ba wanda aka mata suna Hajara inda ya samu da a wurin Hajara shi halin mata ya shiga anin matan nasa ina nufin uwar gida matansa babba kenan da irin kishi ta mata shi yasa malamai suka ce mana farkon mace da ta kishi a duniya ita ke na nasarra matan annabi ibrahim alaihissalatu ita ta tausaya ma mijinta don bai da diya shi ta doki anin alkhairi da aka yi mata a lokacin da aka nufe ta da mugu shine hajara kuyonguyanta ne kamar da kuke cewa kayayinta ne boyboyinta ne shaitace ya kai annabin Allah tunda ni da kai Allah bai kaddara ni na samu haihuwa ba ashe ta gano kaman bangaranta ne she ce to na baka wanga bauyan Allah ka armeta la'alla Allah an yuhdathu fi ziwajika amra ya yula Allah aurenka da ita Allah ya maka dalili ka samu anin da a wurinta nan na yahudu Allah kara musu la'ana suke ce annabi ibrahim ya yi zina ne da anin bauyan matansa sarra wanda ake ce mata hajara aka haifi annabi isma'il ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amma ya na ulugun kabira Allah da manzonsa sun sarkaka suka nisanta da irin maganganun dauda wanda yahudu da nasara ke yi bisa kan annabawansu yaya Allah zai zabi ba annabi she ba annabi kuma ya shafi Allah ba shi a duniya yaya Allah zai zabi ba annabi she ba annabi ya je zai haifi ba annabi she wannan ba annabi da za a haifo shi ba karkashin aure mai kyau ba a bangaren zina za a haifo shi wannan magana ya girma ta shi sa duk annabawa da ke duniya ba wanda ya yadda da su ya yi imani da su she musulmi suran waɗanda ake ce ma krista da jews da sauran duk makaryata ne ba su yi imani da annabawa har annabawa da aka aiko musu Shisa daga nan annabin allah ibrahim a karkashin hajara ya samu nana ya samu annabi isma'il kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da da wannan abin zai soma she ubangijin allah ya yi ma annabi ibrahim wahayi ka doki dan nan naka ka batar da shi wannan kasa da dan da matan ka je ka aje su inda da kai da uwar ka ba ka gane su she da tsawon ziyara da wahala ga rashin haifuwa jarabta ne inda ya samu haihuwa kuma ta samun haihuwan jarabta da allah zai jarabce shi ya fi girma ma da rashin anin yaro da annabin Allah bai samu ba don ba farin ciki da ya kai ka samu da she a kuma ce maka dankan nan da ka neme shi shekaru da yawa baka same shi nan ba to yanzu da ka same shi kuma bari ya nisanta ga bari ka ba son ka gane shi babban jarumta ne shi sa waɗanda Allah ya jarumce su sosai su ne annabawa na ga cikin 'yan first class cikin jarabta annabi ibrahim na ciki allah da kansa ya ce ni na jarabce shi jarabta daban-daban can she ce fa'atan mahunna nan she ce aufa can allah ya ce mana wa idhi bitala ibrahim rabbu bi kalimatin fa'atan mahunna قال إني جاعلك للناس إماما يتكتنا a lokacin da ni Allah na jarabci annabi Ibrahim jarabta kala-kala daban-daban dukkan jarabta kuma da ne masa shaida ya ci jarabawa ai bai fail ba ko daya bai sa ya muna nama Allah wani abin da bai dace ba ya yadda da duk abin da Allah ya masa kuma ya yi ma Allah abin da Allah ke bukata. annabi ibrahim yana shekara saba'in tafiya aka ce masa ya kaciya shine farko wanda ya fara ai ya gabansa wanda ya karu bisa kan anin gabansa nan wanda wanzami ke yankawa a lokacin da muke 'yan yara-yara wanda ya fara yi annabi ibrahim kuma shi ya yi shi lokacin ya ba shekara saba'in baya kuma ba wanzami ya yi ba shi karan kan sai doki kayi nan ka iya don an umarce shi cewa ya aikata bayan ya kai wannan shekaru shi da yanka kaga ya cika abinda allah ya umarce shi ya nemi da bai samu ba ran da ya samu aka ce doki yaron kuma ka kai shi karshen duniya za mu yi magana a kai ya kuma doki ya kai shi ya bar su inda babu komi ya juya mun kai wurin za mu yi magana kaga jarabta ne kana banda ba ka samu da ba shirin da allah zai baka da ya ce doki dan nan ka je ka ba kakanka na biyar daga wani gari ka komo banda ka zauna za ka iya yi kuwa kaga shi ma jarabta ne ko bayan wannan aka kuma jarabce sa da miyagun mutane da turu suka sa gaba banda turu ba wani abu kuma jarabtan ubansa shine gaba-gaba cikin masu kula da turu kai balma masu yin turu ya zamo cikin gidan turu aka haife shi ya fito cikin gidan turarraki ashe musulunci ba gado ba ne don inda gado ne da annabi ibrahim turu ya gada shi sa in baban ka liman ne bai nuna ke ba liman ne shi kai karatu shi sa annabin Allah Ibrahim shi hatta tallan alloli shaida yayi an haza mai turu kamar da ake haza maka dundu da ayaba a ce je talla shekaza za kana yawo gida-gida to an haza mai alloli ya je yana sadda Allah shi yasa na ce inda annabin Allah gado zai gaji da ya kamata ya gaji turu amma musulunci ba gado ba ne Allahu a'lamu haifi ya ja'alu risalata Allah kada da ke sama shi ya san inda da sanda da kanda ya kamata ya aje allantaka ya aje malantaka ko annabicin takansa shi sa gidan da ba ku zata ba inda ba ku zata ba daga wuri shi Allah ya fito muku da wanda shi ne in kun bi shi to za ku samu sirin duniya ku samu sira in kiyama ta yi amma shi ne in ba girman kai ba domin girman kai ya aure ka za ka fara ce ya za a ce wannan shine malami alhalin mumuna nan alhalin wani na nan alhalin wani na nan kuma wanga magana in ka yi shi yau ba kai ka fara ba ku musgai original kafirai su suka fara yin shi kan kai ka yi shi sa kai ka kwaikwayo ne shi sa na kabe da daji don allah ma ya bar a manta da bai jimawa waɗannan su suka kirkiron nan tsananin iya kafircinsu da shegentakansu Allah ya bar an da labaransu cikin Kur'ani don a ta ba su azaba har da za a kiyama. Abu Jahal ya ji zafi a lokacin da aka doki annabci aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahnas bin Shuraik dan uwansa ne na abu wanda shi ke yi ma abu jahal kadago taimakon ayyuka da haza sauke ni dauko kai ka kawo shirin nan inda yake tafiya shi kaje shi akhna sai tabi abu jahal a muhammadun sadiqun am kadhib shin annabi muhammad sallallahu mai gaskiya ne ko makaryaci ne shi abuja da kwafsa mai mari ya ce wai haka kaka taba irin wannan magana muhammadu bai taba karya ba kuma ba irinsa duniya shi ce a ah, magana nan kai ke gaya wa kai ne abuja me kace kuma ka ce muhammadu bai taba karya ba ko mai gaskiya ne ya ce eh ya ce to me sa ba ka bi shi ka huta ya ce me sa shi ne za ba annabci ba ni ba ina nan baban shi aka haife shi yana yawo yawo gaban mu nan amina da girman kayinta muna neman ta mu auri takiya muhammadu ya tashi yaro yaro ta mande mai yana yawon nan lagur fata wala irfa ba arziki ba komar ga talauci ba uba duk sun je kiyama ba uwa she Allah ya tashi neman wanda zai ba annabcin nan mu da kai da gata she bai ba mu ba ya je ba Muhammadu me yasa zan shi wa qalu لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم yace ai ba Muhammad ya kamata ba annabci ba yace kaga makka ba iri na in ka je ta'if kuma daga can saqif wurin kuma ba irin uban abaja abincin abu ma'ajani saqafi ko ce a mai sunan shi hajjaji ibn yusuf saqafi kaga da ba ba ni ba to irin waɗannan manyan nan daga can ta'if da su ya kamata a ba amma ba a zo a nemi jariri maraya shi a doki wanga babban abu a bashi wannan ya sa ni kiyayya na kiɗime shi amma ba wai mai karya ba ne ka gafa ni gaskiya ko to shi sa Allah yake labarta mana a bisa ga kan alshin annabi Ibrahim wa iz qala ibrahimu rabbi ja'al hadha al-balada amina da addu'a ya fara ya Allah ya ubangiji na wanda ke ciyar da ni wanda ka jarabce ni wanda ka hana ni wanda ka bani wanda ka yi kaza kaza da kaza ina addu'a tunda na bar dana wannan kasa to ka sanya wannan kasa ta zamo amintacciyan kasa daukakakkiyan kasa hal aiki yama. yana nufi kasan makka kenan saudi arabia kaga ina addu'a dai mutu shi ne muke son dattijawa ku dinga yin irin wannan addu'a ya so bi yaranku sanya makka ya zama kasa amintacciya kasa mai albarka mai allah ce daga wurin shi annabin allah ya addu'a mai kyau ta waɗanda su ne inda tauhidi zai fara ya ce wa junubuni wa baniya ya Allah ka nisantar da ni annabi Ibrahim kai inda annabin Allah ma na addu'a wai Allah ya nisantar da shi gabarin zuwa turu da boka Allah nisantar da shi gabarin zuwa duba Allah nisantar da shi gabarin yi ma Allah ƙari a wurin bauta Allah ce kullum-kullum min indillah in ka samu ka ce ni ne Allah kaka tambi kowa mata ka samu za ka auri kaka tambi kowa sakarin ja'amasu cikin malamai da suke wazi da yana ce mana da wani aka ba shi kujeran haji da kudin haji shi ya tashi za shi wurin turu ya je ya nemi izini sannan ya je ya gan kaba kaga hankali bai doka to irin wannan shai addu'a don hankali ba shi kai za ka ganin Allah sha kuma ka je ka tambi wanda Allah ya halice shi kamar akwai izini kaga zai kame kudin shi ne canye mai kudi don yau sha mai turu wanda ke da wani Allah zai yi wuri wani Allah kuma ni ina san da shinkafa kai kuma kana san da shinkafa amma ni na ba original ba She shaida Allah zai kama kai bani she ka fara zuwa wuri na ka ce ina son in sai shinkafa she ce maka tita a'a shin baka na wafi kullun kurum ka tashi shi yasa tunda makka wurin Allah ake zuwa ni kuma na da Allah na boka ta shance maka ai akwai haji na shi ce wa junubuni wa bani ka nisantar da ni da ni da yarana anna abudal asnam mu je mu bautaci gumaka to nasu kenan yau fa mu abinda muke bauta shine phone gashi hallakan zamani kenan phone ni abin abinda ake ban kwana da shi ana tare da shi ne kai da kafa safiya marance da yi in an ta za yi kwana an duba shi las a sa shi sha kwana ya zama bauta in an tashi cikin dare shi a lalaba kuma a duba sha kuma kashe sha aje shi a lokacin duka Allah kuma na na yana giranka ka kiraye shi biya ma bukatanka ana as-salatu khairun minan nawm da ya lalabo kuma phone da shi zai fara da shi ya kwanta da shi ya fara ya zo masa Allah ni mai maganin ga na shiga ciki kai mai ji ma ka fada ciki ya zo mana turun zamani kowa na iya yadda yana tafiya cikin addihunsa ba kudi a mankalin shi kunce amma yana rika da ford ba credit ya shiga balayi hankalin shi tashe mai yasa ba credit ciki in kuma mai smartphone ne ba abin da ke kashinsa ya je ya tabo ba data to ya shiga halaka kuma data kuma katon turu ne in kana neman original barawo shine ya an kai zama barawo saboda wanda ya sayar maka data kai da shi kuna kasuwanci baka taba gani shi ba kullum ya tuce ka kuma kullum kasi kana nan kurum sai ce maka 50% baka san yaushe ka fara ba bai ce ma za mu fara ba amma da ka kai saka ka kai sakiya sauran ka wani eh, nan te 10% nan shi kuma ka maka wani dal dash kaza kaza kaza don ka kusa fita ciki zan kore ka ciki kenan na tuce ka kuma zan fite ka amma ba ka son fite ka dal kaza kaza kuma ka sai in ba ka da kudi ma zo na ka rance ya bar ka zama mai cin riba ka ga zama ko kai yanzu ya koma betting caca ka ga mutum har cikin masallaci yana sallah yana duban betting turu shi kowa ya yi addu'a allah ya kiyaye ka da sharrin fon wa junubuni wa baniya an na'budal asnam amma mu ya Allah ka nisantar da mu da yaranmu kada fon ya anin zamo mana alloli mu shiga su nawa nawa mata na ba da labari shan ga mijina ya fita sirara yana cikin daki shan ga yana magana zan je in leka shi da wata kenan ya fita sirara ta fita sirara la'alla diyan wani malami ne ko diyan wani sarki ne ko diyan wani mai kudi ne shi yana da zafi ga imani ya kama ta ya kulle ya rufe idonta ashe wani kato na nan cikin dakinta wanda shi ya gina daki ana moruwa da ita yana ga kamar ni dai na kare da yara na ba su alfasha ai su ne original alfasha a duniya kuma kai ka so musu fim diyanka tana zuwa jss tana zuwa sss me za ta yi da su matanka me za ta yi da su har ya kai kullum detanta ya kare na wata sai sabo ita da wa ke chatting ita da wa wani kato dadaro a sa hankali me yasa yace Allah ka nisantar da ni kare mu bautaci turu ni kuma na ce Allah ya nisantar da mu kare mu bautaci mobile phone ka ji abin da yace ce rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم rabbi inna wani, ya Allah ka ga boka ka ga turu ka ga church pastor pastor nan na kathiran minan nas sun batar da dewan mutane jiya to yau kuma mobile kuma ya shiga ciki yana batar da dewan mutane yanzu wanga fo duga da ke gaba nan ga 1,2,3,4,5,6,7 da za a bar kowanne ya yi amayin abinda aka stock ciki ta wani ya gudu bai zo da fo da shi kanya ne wani foni na nan in aka je storage shi ababen da ke wurin in suka fara fitowa guda in kuka yi haka ka goniya binin to mai foni kenan bai komowa domin haramun da ke ciki adlalna kathiran minan nan, shi kuma yana ciki abin da ya taimaka yanzu mazaje ba su gan sha'awan matattakin su kuma duk wanda ke da waɗannan filin filimin banza cikin faunin shi duka to she mata ta anin fita anin ƙaunanta gabanka domin in ka bude ka ga mace doguwa gabanta ka ga guntuwa ka ga baka ka ga tarwada ruwan kwai ka gan su kala kala in ka karin ka dubi matan ka shi zai kamar itacen dabino ne sile haka kaman kwakwa ba ta maka sha'awa kuma don ka gan different varieties shi yasa shi ka talakawa wallahi abin nan gaba na bai aiki na sha maganin koko na kaza a ababen da kake duban nan su suka fitine ka sun bari yanzu idanuwanka bai ganin test ya koma allaka matasa a sa hankali a sa hankali yasa Allah ce rabbi inna hunna ya Allah su waɗannan nan da nike gaya maka nan adwalla kathira minan nas sun batar da yawan mutane faman tabi'ani wanda ya bi ni annabi Ibrahim ya nisanci bautan turu fa innahu minni shi wannan mutumin yana tare da ni bi ma'ana irin gafara da za ka yi mini da aljanna da za ka bani Allah ka ba shi ma wannan mutumin nan aljannan don ya nisanci aikin banza kamar da ni annabi ibrahim na nisanci aikin banza shisa ina faman gaya mana mu yi kokari mu nisanci ayyukan banza don mu kare lafiya gaban Allah adlalla kathiran minan nas sun batar da da yawan mutane gabarin hanyoyi da malamai suka aje su fitincinu ne na zamani wanda iyayenmu su ba su damu da shi ba wani baba na zo da aka kama fon aka ce baba ya ce na'am bai gai ki fon si magwagwa nana inda karbi ya ce nonon bai wuga fon ga nimiro zai nimiro fon jeri mana ka ba ni fon ba nan ba kai ka ce fon bai can smartphone ba ne shi she ka ta da shi kwana in ka ta da shi she bullo in kana neman numero sha ce masana she ka masa in kana neman sunan she ka danna nan har ya kai ma in ka kira sunan da kake nema shi da kai shi ya fito maka da shi ya zo mu wasu alloli adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni mutane ba ku sani ba ne duk lokacin da ka yanka gaban ka foto ka aika ta wannan foton ya saura ba share shi har aiki ya ma. su waɗanda ke rike da driving system suna rika da shi ran da za ka zama babban mutum ko wani sha a je cikin stokun lokacin da ka yi phone kaza sha a fito siraranka a saka shi inda aka gaya ma haka mata cikin mu na zungoki mai shi na yana duban yi ganka she boye waɗanda kake duban nan su sun tun ganka sirara ka aika sirara an doki gabanka an anin fabricate aka gama da gaban wata mace she kuna gan shi kamar farno ana ta duba to gaban ka ni baka sani ba wa yasa ka aikawa son ta kake so aure ta ka gama lafiya in tana nisa da kai ne to fita shaninta waɗanda ke unguwan da take nan akwai maza bari su aure wanda ke kusa da kan nan kai ma matan ka ce nan aure su ka futa su huta an ba yanzu take turai kana hani wallahi na misinki ka misu a dolo ba ga wasu unguwanku ba jiyan da ba faunin ka ce ka ka taba wani ya zana latta lokacin da ka aiko latta daga libya ka ji ya ce na mis na ruwan shi da ya mis latta ma ya aiko ya kai wata uku bai kai wurin ka ba kai man ka bashi jawabi kan yi kai mana allah ya mutu kwan kama sa firizi yanzu da allah ke son ya mana jarabta shebar yanzu yanzu nan abinda aka yi an karshe nuna ma kana gani shi kenan kana ga kawaye shi ya kai mutum ya manta da Allah yana ga tun daga phone ga kudi ga jirgin sama ga motoci yanzu yanzu ya ga dama shi ya ce mafantu a giranin na zuwa domin shi ne mai kudin gari nan kuma za giya shi ya kai kuma a sallake ya kama hanya shi kenan shi na ga kamar tun da shi ne sarkin pandai shi ne limamin pandai shi ne mai kudin pandai to kamar kandai ma nashi ne shi ke da ita domin abin da ya ce a shi ake yi to shi yasa yana ga ya mallaki duniya bai san mai duniyan na duban shi yana dariya ba hucin hannu kurum na anin ya sanka in ya fara bugawa shi ka rikice shi ka saura kana rigima rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim Allah in sun bi ni to Allah ka sa ni da su duka aljanna Allah kai mana haka amma wanda ya kiji maganan da muke gayawa a cikin Qur'ani don ba ne ke karantawa ba ba yare na ba Qur'ani ne kuma na Allah ne kuma shi ya rubuta abinsa kuma ce kan da ya rubuta mu yi bayani haka shi shi Allah ya kai gaya mana annabi Ibrahim da bai tausayi ne bai yi ba mutanen banza addu'an banza ba a'a kamar da wasu malamai ka yi wannan ba aikin ka bane shi ce Allah wa man asani amma wanda ya kini ya je bautaci turu ya kini ya je ya bi fon yana ta haramu a ciki Allah dama kai mai yafi wani kaga dama ka yafi Ka kaga magana mai kyau ko bai ce Allah ka sa shi jahannama ko ya ce sa shi wuta ashe wutan ba na nabi Ibrahim ko na nabi Ibrahim ne mai wutan shi ne wa Allah ko ba na Allah bane ta kuka shiru wa kai da wuta wa kai da aljanna wa kai da kudi wa kai da talauci wa kai da ciwo wa kai da lafiya wa kai da komi shi ke da duniyarsa ba mu nan yana nan ya kawo mu yana nan ya kashe mu duke yana nan innahu Allah shine Allah maganar shi ake gaya maka na taba fito mali da ni da malam muhammad na ce mu bi wannan karkara ya so mu yi da'awa gwargwado mu wuce wannan lokacin hanyar gaba hanya da kyar muka gan banda to ci ma da sauki mu iya mu bi nan mu mu bullan su kwami dan su wane ne da duniya ya saya da kyar ce sa zo hanyar ya kwanta kana ga kaiwo an gama lafiya a wallahi ba gama ba wahalan bai kare ba to ku ji abin da annabi ibrahim zai yi game da ani ayansa ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عاد بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا يا كي وندك يدني يا كي أبنجينا ubangijin kojo ubangijin ajuwa da musa da idrisu rabbana ya kai allah mai zuba mana ruwa da zumuna jin zafi ne na fitan hankali ga shi yanzu wasu sun fara jin sanyi aikinsu allah ne ya ce rabbana ya ubangiji inni askantu min zurriyati wani shashi na zuri'a na na zaunar da su biwadin a wata kasa wannan kasan nan ghaira eh, zi iwajin ezizara ma'abocin ba anin siro ai ba abin da ke fitowa a ciki irin itace da kake ganin shi banda ba ka so kan yanka ka irin nan to wannan kasa ba shi ba itace kwaya dai da ke siyaka za ka iya ka boye wurin wai kana neman inuwa ba shi yanzu mun kai banda mun zauna mun shiga cikin inuwa lorin mu kuma ya shiga cikin inuwa mun kai nan kuma haka amma daga can inda annabi ibrahim ya kai dan sannan wurin nan babu inuwa babu itace babu ruwa babu gida babu mutane desert ne da tuddai inda ya kai wurin allah ce barsuri kuma kan su bar kasan iraki su tsallako har su shigo kasan nan na makka shaida suka sha wahala shasa abincinsu ma ya kare ruwa kadan ya saura annabi ibrahim da ya ajiye annabi ismail da matansa hajara da ya juya za shi shi tana kirin shi tana kiran shi ko juyewa ya duba ta ma bai yi mutumin da bai taba haifuwa ba yanzu yanzu aka haifi mai yaro ya doki yaron ya kai kasan da ba kowa ba dangi ba mutum mace nan ne kade mace kuma ba'ifiya mai rauni don komin karfin mace in ta yi fita shiga halin rauni a lokacin tana bukatar magunguna da abinci shi ita karan kanta ba ta iya yi ma kanta shaida taimakon mutane Allah ya ce ya fite ta cikin mutane in ya fidda ta cikin mutane ya kai ta dokan daji a inda ba kowa ba itace ba abinci ba ruwa ya je ya aje ita da diyanta wurin kuma kada shi ya zauna yana aje ta ya juya haka kuwa ka yi shi yasa lokacin hajara tana kira mijinta na zaka ka ko ya juya ya yi haka bai juya ba domin bin umarnin Allah ya ta tafiya bayan ya yi nisa ya ga kamar yanzu dai inda na kayin ga ba su gani na ba ta gani na shi ya juya ya musu bankwana, ashe tana duban shi ta dai bar magana ne kuru domin ta kira shi ta kira shi bai iya ce mata komar ba yanzu sai ita za ta doki maganan bakinsa ta sa ma harshinta in ya so ta yi mai magana Sai ta ce mai Allahu amarka bi hada ya kai mijina abin so ya kai uban diyana da ka bar mu nan shin Allahnka da ke sama shi ya ce ka yi aka ko dai digangan ka kai mana su bi da uwar gidanka shi annabin Allah ya ce haka eh Allah ya ce in kawo ku aje kuna ku ji maganar da ta ce ta ce idan la yudayyi'un Allah inda shi ya ce ka kawo mu nan to lada da inda Allah ya ce ka kawo mu kuma Allah ba zai tauye mu ba ya kula da mu ya fi kai da ma kake tare da mu a matsayin ka mu ka dace da irin wanga mace ai ka gama lafiya amma ba mace mai talla ba bilaka da bada jo ife na wan da lidi idan bai ja timarage awa gurnanin liga jona to na muka jo man da raga mameli ba ga gulu katanga magona mazi awa gonda isitizo ni suwa gal domini son fai bida duka na fai wa fama ta yi tallan mijinta cikin kwanda duka kwandon mace kenan idan nan na dare ba shi ya gina gidan ba ba shi ya haye gidan ba da ke shiga cikin fan na buga wabin nan ba shi ya sai fanin ba ba shi ke biya light bill ba amma idan nan na dare ga wata an barta ba rufa ba itace ba ruwa ba mutum ba wani alama tuddai ne bayan tuddai busasshen kasa wanda ba komai a kai an bar ta an wuce tana tambayar miji ba ce na bi ka ba a ku saura nan me yasa ka kamu nan ba jawabi Allah ya ce ka bar mu nan eh to shi dai Allah nan ba zai bar mu sha wahala ba dama ya fi ka muna tare da shi dole a kare lafiya sai a wuta bisuru fezira fai'an duniya da hutun ba shi wahala ne ku duba irin fama da liman ya yi da gari karshe mai ya da shi ya mutu ya tafi gidan shi bai ta da shi ba agwadon shi mai kyau da rawanin shi da yake zuwa mimbari da shi bai ta da shi ba duk ya bar shi kudin shi bai ta da shi ba ya fi kuduka nan plan shi kadai san me yake son garin panda ya zamo don shi ne head of panda amma Allah ya kira shi da shi da fulanin shi duka Allah ya ce bar su tafi lokacin kaka ne wallahi waɗanda ke cikin kabari sun fi mu fulan sun fi mu don kowane mutum bai kare fulaninsa Allah zai kira ka shi sa ka sa hankali ga kristina cu ranar lahadi ya yi rawa ya yi rawa har kusan tu A shan sauran wani awa allah ya murɗe kasa ya sa shi ciki a plasin shi playan ga an gwada rawa da yake yi ya yi rawa don ya ci goron nan ya yi rawa daban-daban abokinsa ya ce har shi ya gaje ce ni za ni kwana ce mu muna ciki ya kurba giya ya kiyama da shi sai ka samu wawan musulmi ko ce Allah ji kan shi kai kwanda ne ya ji kan wa kafiri jahannama sirit to an Allah ya ji kan shi ya ba shi aljanna kai na za baka Allah ya ce kiyama wuri biyu ne fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wasu na aljanna wasu kuma na wuta shan kiristiyacu ya je shiga aljanna ebony ta je ta shiga aljanna sai su ku na za mu shiga shan sa yi kokari ka tura su jahannama don kai ka samu aljanna ka shiga ina tura surin na cewa ba ni ne magana ba annabi ce wa bashir kafiri na bin nar kafirai ba su bisharar wuta ba Allah ka ce fa bashirhum ya ce me bi azabin alim da su ayike da muminai su kafirai wanda ya sa su kafirci sun ga yi to shi sa kai Allah na son ka yi baka musulunci wallahi Allah na son mu ko baban ka ya baka ya yi karanta shi ba bashi baban shi ko dai kwanda kuna dai na kai da musulunci ina ko sto mu je mu sai akwai sto na kai da kafirci ashe adalcin Allah ne kurum yasa kojo zama kojo rahman shi kuma yasa kai Muhammadu ka zama Muhammadu to ko gode ma Allah gode ma Allah ne ka zama mai yi ma Allah abinda Allah ke so kaka yi ma Allah kishiya Allah wai kaka tambi kowa ka tambe ni ni nisa za ka zai ka ci wani Allah wa in ka sonci ba tambayi ne Allah in ban yi maka ba tambayi ne ka laka ma kowa wallahi a luce ni doma zayina alheri da ma daba mana alheri da oh, alo na zana ila sai ko no alheri nono no bun gene da bi ka bun ke kana to bin ni nana bu ga ruwa na kai da mama kiwo cinka ne na ruwa mata e bi biyo kana mana do malor wahalar ke ele o ko no ko ala ba ono guru tere umbu faran no no jonan be mbode na no so le dam ni ni bon duga bo kulu no dubi gadina le ke be gadina singa wunu ha wala ibe mu kazo mutuba da kyau shi yasa Allah shi ne ya ki kuma ka kira wani Allah bayan shi bai shi ka ne halice ka don wangan gan ka duba bayan shi kaga made in china wamma made in china wamma made in korea made in japan made in america made in england to kai mai kai ka tunga made in ina ne eh ko bina da made in shi kai ba ka da made in kai ma made in allah ne to tunda kai made in allah ne made in china china ya nuna me yake son phone ga ko bai nuna ba to Allah kuma da yake kai ne medi sannan ya nuna me yake son kai nemi ka gane shi shi aka ce ma tauhidi shi aka huta shi sa lokaci da Allah ya min rasuwa diyana na hudu ko aliya na uku da Allah ya kiraye ta ta koma kiyama a 2004 ko 2003 kenan mun ja mun bisa mun kare al'umma suka zo su gaida ni a gida su zo su suke na samu kaza a lokacin na wata je kiyama ba mamman jasimai da kaza da o ba kira kai maka rasuwan nan ba shi ne ce a wani ya faru ne shi da kake cin tuwo na ce to da yi me karin ci tuwo wala kaza ga malli in kuma da masa kwaro na ruwana shi ya bana bin shi ya karbi na ruwana ah, a wa fannin kuma gawa mu majobi bi kama dan diki dimi suwar wasi ngi so i be lamge ma bi dar na wa gilbar na kazo ga wa dai na rai da na waga sumana sunna sallama ga kai zaman ka baka san wani irin bala'i da yaro zai kama wa kai da kanka ka nemi ka kashe shi ba ka samu a koni na yana da wani yaro mugun yaro wallahi da ya same yanka shi ittori na bando dodi feuna wallahi da tun kashe amma bai yi ne don iya ganin shi duka shi hankali shi tashi don ya gane shi sanannin mugun yaro da muganci shi tarama ma na tsoron shi akwai wani yaro da aka kaushe halaka na yaron kasuwan garba akwai wani abin da cani suka zo da sha kara da yawa suna wani jackpot aka girbi sha zuba coins gungaron ko ya kai dan cani a cika ta wannan yaron nan ya nuna madan cana kama akwai baki tukururu wallahi sun ji tsoron yaro har sun gane shi yana zo kurushe su ce close close ko ina china zai bi da yaron nan wallahi shi yaron ya lashe karsu kasa aka yi china da kan shi suka duke shi aiki ina nan shega baban shi baban shi kuma tabligi ne ya sa shi gaba yana ta kongurin shi menene wai sheka da ce kura ne ce ta ba ni da shi na kaga abinda Allah ka yi shi sa abinda nake so mu gano bai yi ka kare lafiya shi kai da Allah kun kare lafiya ma'anan kai da Allah ku kare lafiya in ya baka alhamdulillah in bai baka ba Allah ba ni ka gama lafiya إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم yace na aje mutane na kusa da anin kasanka da gidanka amma wannan wurin nan babu abinci babu komar na bar su wurin ne Allah tun da gidanka na wurin to Allah ka sa yara na su fi kowa duniya sallah rabbana shi ce liyuqimus salah za shi fa ya bar annabi Ismail ya san tunda Allah ya ce yayi kuma ya kawo shi ya san Allah ka kadai san me yasa ashe ana planin a haifi annabi Muhammad kenan karkashin sa kaga amfani hakuri ko inda ta yi hakurin jikanta ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itan da da asalin ta boy boy ne na Sara ita ta zo ta halici Mafi mafifiyayyen halittar da Allah bai yi irin shi ba duniya kuma bai irin shi shine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga umfanin hakuri shi sa kanka dace da daraja shi an testing ka shi sa ta ji jiki ta zauna ita kade ashe ana farfe imanin ta ne domin babban halitta zai fito cikin jinin ta shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa in jarabta yi miki yawa ya kai hajiya ki tabbatar allah na so yi miki alkhairi ne yi hakuri da mijinki don ba haka yake jiya ba da aka yi aure kina jin daɗin shi na jin daɗin ki yana aiki masha Allah duniya na kwance masa yau ya je da rigimar shi ya hau ya fari ko ya kare ke gudu ki bar shi yanzu za a yi aure kai man gwana jefa wani me kai ka hawa she kafa yi kai cikin jan kafa ya je ta bispana akon she sa yanzu bai borewa yi hakuri da shi ke hakuri da shi kima jarabtan ki kenan in bai yi lafiya ba to ya mutu da ciwon ya tafi ki futa ce sa yi hakuri ya yi lafiya ko Allah ya kashe shi ya so ki shiga cikin ladan da ba wanda ke da irin shi cikin fallashe ki kade don ki yi hakuri da mijin da kina kwanciya da shi ne a matsayin diyanki kina duban shi kina jujjuya shi kina masa wanka bai da wani moriya ki je ki kasuwa ki zo ki duba shi lafiya babu komi babu to ki gode ma Allah ne ba shi ba ai hakuri sara ta yi hakuri so nawa ake kusancin mace ta yi ciki la'alla ma sau guda annabi ibrahim ya kusance ta da ta yi ciki ta yi wahala ta haifu maimakon ita da miji su yi wahala su duba nabi isma'ili nan allah wai tafi ban son kanan aka bar ita kare kuma da wahala kun sa abin da sara ta fara samu babban ai hajar afwan kun san babban abin da hajar ta fara samu annabin allah na wucewa bai jima ba ruwa ya kare annabi dansa ismail kishi ruwa ya doko shi ta ba ci ba an samu mamma a ba yaro Ba. komi ya bushe shi kenan da ta ga yaro ya yi atishawa na alamar mutuwa shi ta tashi tana yawo tana neman ruwan da za ta ba diyanta ta sha na gaya muku kuma kasan nan gabaɗayan shi safsafa ce kasa ne desert she tuddai tudu da ke gabanta babban tudu ne akwai isaf kai akwai tudu kuma bayanta wanda ke kai ana ce mai na'ila isafin wa na'ila she ta hau bisa kan tudun isaf tana nema ko ta gan wani alaman kauye ko alaman ruwa in ya so ta je ta dibo ruwa ta ba diyanta na shi ta sauka ga tudun nan na isa ta zo zuwa ga tudu na na'ila tana nema kota ga wani kauye da alamar ruwa ya so ta debo ta ba danta annabi ismail wuri ko bata samu ba ta hau ta sauka ta je sai ta koma ta duba diyanta ta hau abinda ta saura tana yi kenan ta tudun nan da na ce mai isaf nan shi ake ce ma safa tudun nan da na ce mana ilan nan shi ake ce ma marwa shi Allah ya anin zana tafiyan ta da tayin nan ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah tafiyan nan da tayin nan ba kowa cikin zuciyanta shi Allah ba abin da take kauna shi Allah ba wanda take kira shi Allah shi sa wannan kasa shi Allah ya ma kasan albarka dukkan wanda ya tafiya da niyya mai kyau kamar da ita bauyan Allah hajara ta yi tafiya wurin da niyya mai kyau ba ki bari makka umra kika je ko haji ki dawo gida shi Allah biya miki bukatan ki kamar da Allah ya biya ma bauyan Allah bukata ba shi ba duk wani alhajin duniya duka in ka hau safa ka sauka ladan da za a baka di same wannan ladan ana ba a hajara kuma hakuri da ta yi kun ga ba manta da ita ba tana shiga cikin ladan kowa shi sa da ta gaji ta ce bari zan duba ko dannawa Allah ya kira shi ta zo ta iske alama kuwa za shi shi sa da Allah ya anin jarabci danta abin ya kai inda ya kai shi bawan Allah ya daki kasa da anin dunkulin kafansa na baya kusan irin yaro yana jin jikan da yake kafansa da annabi isma'il yi haka inda ya tabi kasan nan shi ta ga kamar wurin ya yi wani kamar da wani abu haka a ah, desert ko me jike ta duba ba fusari ba ne shai ta tone jike kan ta gani ko dai fusari ne ta ga kamar kowane lokaci ta tone shai ta ga sanyi ya kuma kara sanyi kuma shai ta fara a cikin siriyaniyanci tana ce zam zam oh ruwa ne zo mana zam zo mana zo mana nan zam zam kenan shi kenan daga zam zam shi abin ya soma abin ya soma ya soma ruwa da ake tone shi cikin kasa shi ruwan ya zo fari ne kas ta'ama tu'min haka annabi kira shi ya abinci ne ga wanda ya mai da shi abinci kuma magani ne ga wanda ya mai da shi magani kuma ruwa ne ga wanda ya mai da shi ruwa malami wanda ke da riwaya na kira'a da ake ce mata shu'ba an al-imam asim ibn abin najud al-kufi ya zo kasar makka ya zo na gaban malamin sai karatun qur'ani so shekara uku yana ta karatu yana sokewa da nuwa ya ji shi ya ce to barin jan nemi ruwan zanzam in sha amma da za shi ce kai zan jan nemi abinci da ya sa anin gugan shi zai dibo ruwan nan ya dibo madara ne ya sha ya sha dama su abincin su kenan inda ya kare ya canzo Allah na koshi ruwa nike so da ya kuma sa sa zai dibo shi dibo ruwan zanzam shi sa duk abin da ka nufi ruwan zanzam da shi shi yayi maka shi kenan. ta samu ruwa ta shayar da diyanta ta yi mai wanka ta wanku ta gyaru shi ta bude shi da kyau allah mai hikima wanda ke kula da koma kun ga abin da ya faru daga takin nan shi allah bai irin shi kuma ya faru a kasan yaman ana ce mai saddi ma'arab inda ya faru inda suke da ruwa da suke rayuwa shauri ya kraken ya crashing ya tuma ya boiling ruwan da suke rayuwa da shi shai bacci misali kamar dambaye shi aka ce ba ruwa wurin sam kamar karaci ba ruwa alhalin da ruwa na ai ruwan ya sa karaci zama karashi ko ai ruwan dambaye sa dambaye zama dambaye ba ka da ba kowa wurin shi ya kai har suna samun anin capital city na otiriji to shi aka wayi gari yanzu ba ruwa ba kuma kun sabin da Allah zai na mamaki yanzu rayuwa kasan yaman ya kare shi kabilan da dama su ba su da karfi ana ce musu jurhum shi su suka bar kasan yaman za su je neman inda ruwa yake don lokacin kabilan da su ne sarakai su ake ce ma khuza'a su ke cin sarauta bisa kan kabilan da ake ce musu jurhum in Allah ya tashi yin abu نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Allah ce mun sake juya mulki mun tashi juya lamari shemu mu bari waɗanda aka gajiyar da sunna shemu mu yi pushing up su zo sama waɗanda shan suke ba su waɗanda she mu ba su dilayya shan su koma down shan waɗanda da suke down su zo up she up su koma down Allah ce haka mu so Allah ke yi don mu nuna ba duk wanda ke yana da iko kamar bai da iko shi aka yi shi ya tabbata shi da abin da Allah ya yi menene zai faru Jirgin, shi suna wahala karkashin hoza ta tun da ruwa ya kare shi dirhum su suka bar kasan yamma, shi suka shiga yawo sun yawo sun yawo suna neman ruwa tun daga kasan yamma, misali kamar accra an yi tafiya ana neman ruwa ana nema a shiga ko'ina ba samu ba an zo an same shi garin dambai ya an kai da suka kai kamar su koko wannan tudun nan shi suka ga kamar wasu sun saye na yawo daga sama kaga duka aikin su wane ne Allah shi ya aje ruwa ake ta rayuwa da shi da yake son ya divert darajar ruwan ya komo da shi inda ba ruwa shi ne kasan maka yana kan tuddai ne kun jeje ku duka kuna nan kun ga kan da maka yake amma da Allah ke son aiki inda ba taba tunanin an samu ruwa ba ta wurin aka samu ruwa ya Allah ya sa abin yana da ban sha'awa shine ubangijin mu Allah madaukacin sarki she pushing up she sa she daya cikin mutanen jirgin suka ce kai sun su ba su haduwa sama suna yawo she dai kasan wannan inda suke yawon nan akwai wani abu shi yasa mu bi sun sayin nan mu kai inda suke daga sama to kasan shi mun wani mamaki suka yi tafiya kamar su koko har suka zo nan kanda ka sama karamin tafiya ko to suna kai hukunci su iske hajara da dan yaro kankani shi ga annabi ismail shi ga ruwa kuma masha Allah shi suka yi mamaki ruwa nan ya an kai muna yawatawa nan ba mu taba jin an ci akwai ruwa nan ba kakanninmu ba su yi labarin shi ba ya an kai wake da ruwan na kuka samu shi hajjar ta ce mai ruwan nan ke ga yaro ka gan man kwarai ko ta ce mai ruwa ke nan shan suka tambaye ta to mu ma ruwa muke nema yasa muka shiga wahala kin ba mu dama mu zauna nan tare da ki shi ta ce na ce muku ba ni ke da ruwa ba ga mai ruwa shi sa yanzu na ba ku dama ku zauna amma ya girma ku sake tambayansa in ya ba ku izini ku zauna da shi ku zauna amma bai ba ku izini ba ku bar mai ruwansa kaga umma da ke tunanin future career diyanta rabe kuma da kafircin shi duka ba mai yaudari ba ne shi me zai faru suka zauna hala na bisma'ila ya girma shi ga nana hajara allah ya sa ta koma ga allah ta mutu shi suka sauko kuma suka zo suka ce kai ke da garin nan kai ke da ruwan nan mun tambayi izini wurin mamanka ta ce kai ke da ruwa shi sa in kai girma mu zo mu sake tambayanka in ka ba mu izini mu zauna in baka ba mu izini mu barka da ka shi sa mun zo tambaya shi ce ruwan nan mu'ujiza ce na Allah kuma abin Allah na kowa ne amma yana ba wanda zai kula da kayansa ne wanda ya fi son shi Allah ya sa ya doke ni, mai da ni ni ke mallaka domin ya fi so na da ku domin ina son sa kuma na san sa to shi sa inda ku san Allah ku so Allah to ruwan da mu duka ne da ruwan Allah ne abin Allah kuma na bayin Allah ne shikenan magana yayi kyau shi suka gaba abin da za su yi masa shi dai mu doki anin mace mu ba shi cikinmu ya aura shi sa kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi da kansa in ka bi bi kabiransa ba correct ba na larabe haka ba fa mu duka namu ne cikin kabilansa akwai baki cikin kabilansa akwai ajamawa yan iraki irin mutane iran irin mutane kamar eh, bangaren china china akwai wani ciki akwai baki sannan akwai balarabe farafara ko ne aka shi annabi muhammad sannan don yi zama wani kowa ina fata na gane wasu domin kakanninsa siriyanawa ne bangaren maza ke ba laraba ba ne su annabi ibrahim su annabi ismail bangaren mata su ne jurhumawa jurhum kuma in ka je kasan adin koret larabawan su ne khuza'a amma waɗanda sufi kina suna karkashin su ne shi wannan ya ada sabani na tsakanin su shekaru da yawa domin cikin jurhu kabilan da sai su ba kowa ba cikin su aka samu annabi muhammad sallallahu ina nufin qurayshawa to qurayshawan nan da su zama kowa ba to cikin su ne aka samu annabi muhammad shi yasa fadan da shi ke tsakanin khuza'a da jurhum ganin jurhum mu ne shugabanninku Eh, khuza mu da shugabanninku da annabci zai fito shi fito cikin asalin yan jurhum ba khuza ba ya sa akwai wannan fada tsakanin su har lokacin annabi muhammad don daga bayan yan khuza suka zo makka sun zo sun iske jurhumawa su shirga sun gama zama yan makka shi sa ka iske kabilati khuza'a daga makka shi su suna can gefe makka ne ba su kusa da inda kaba yake ba jirhumawa su ke wuri shi yasa cikin kabilati khuza'a cikin su ne aka samu yaro na aka ce masa al-arqam ibn al-arqam shi yasa arqam ibn al-arqam yana cikin kabila da aka ce musu jurhum eh khuza'a khuza'a kuma akwai sabani tsakanin su da kuren shawa don asalin kuren shawa sun fito cikin jurhum ne shi yasa ba su haduwa shi yasa da annabi ya zo yana annabici shi ya kuma kara ji musu zafi kuma su suwa su kabilati khuza'a domin mutanen jurhum Allah ya musu baiwa sun samu cikin jikokin su irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da annabi ya tashi iya yin siyasa she ya bari anin inda jiruhu suke domin mutanensa kenan she je unguwan khuza'a ya je samu yaron nan ya ba shi musulunci shi ne arkam she ce to dakin ka nan ina so ya zama university ciki zan karantar da mutane har in ba su graduation paper ne son aika su duniya su je su yi wasi ko kana an kai ko to na ga alama kunciya ya zo ciki ana ta yin kai haka sai ba zan ja ku da yawa ba dare ya riga ya yi wanda muka fadi kadan allah sa mizani wata rana kuma zamu mu ci gaba da sauran bayani shi sa mun sai kan allah ya ce ma annabi ibrahim yaranka su saura annabiran kuma ya ce allah ka ba su dama su zama masu sallah masu bauta allah ya ce naji haka kuwa aka yi shi suka kuma ce ya allah ija'al afidata minan nas tawi ilaihim ka sanya ta mutane ya dinga son su Shi shikenan shi aka so ka san makka da mazaunan makka da mutanen makka yasa allah ke ba mu labari daga can وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا tuna. ya manzo alaihi salatu wassalam da sabanka da musulmai da mutan makka irin baiwa da ni Allah na musu na bari garin su makka ya zamo garin da masaba kowa ya zo duka in zai baro yana ce Allah ka sake dawowa da ni ko ba haka bane akwai wani alhaji ya tabbata ya ce ni ma kuma in ta dawo hajiya in aka zo ana gaishe ta shi ce na yi muku addu'a Allah sa sabon shekara mu koma ba ta ce ku te شيء تشبي مكومة مثابة الله يوانا هذا هو العلم عند الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتى على قوم يعطفون على أصنام لهم قالوا يا موسى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلهًا وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه وأفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك الجبال فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين